wannan tambayar ta ban tsoro sosai wallahi da ne na wannan tambayar nake karantawa nake cewa ka wannan wata mace ce take cewa ta yi wani abu ne kuma yanzu wannan abun ya zo ya ɗaga mata hankali ta ce idan ba ta samu mafita ba to ta san allah zai mata mummunan azaba ta ce ta yi aure da mijinta yau wajen shekara sha hudu suna zaune lafiya sai mijinta ya ce zai ƙara aure ita kuma ta ce ba ta son kishiya don haka sai wata ƙawarta ta kai ta wajen wani malami sai wannan malami ya ce zai mata aiki amma ta samo kuɗi naira dubu ɗari uku ta ce ta yi buga-buga ta nemi kuɗin nan ta kai masa sai ce da ita ta je ta kawo jinin al'adarta da kuma gashin mijin ta ce sai ta nemo ya haɗa mata magani sannan ya ce da ita sai ya yi kwana bakwai yana saduwa da ita bayan sallan magariba kuma ta yarda aka yi hakan ta ce daga ƙarshe ba ta magani ta zo ta haɗa ta rika sa masa a abinci kuma ta yi hakan ta ce kuma magani ya ce ta ce tun daga ranar da ta bashi wannan abun har yau ko maganar aure ma baya so a masa ta ce yanzu abin yana damunta don allah ya za ta yi ta tuba ta ce ita ɗaliba ta ce mai bibiya na a kafafen sada zumunta da farko dai ne ke ba ɗaliba ta bace Allah ya raba ni da ke Allah ya raba ni da irin halinki Allah kuma ya raba kowane musulmi da irin wannan halin ina yin tofin alatsi ne da Allah wadai da abin da kika yi da duk wata mace mai irin tunani irin naki ko ba ta yi ba ma tunanin ba kaɗai Allah wadare da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya je wajen malamin tsubbu ko boka sai ya masa tambaya kawai zai kwana arba'in yana sallah Allah bai karba ba a cikin wani hadisi kuma da ke cikin sunan ya ce duk wanda ya je wajen boka ya yi masa wato duk wanda ya je wajen boka ya faɗi wani abu kuma ya yarda ko da bai bashi magani ya ja ya amfani da shi ya faɗi wani abu kuma ya yarda cewa wannan abun gaskiya ne ya ce ya kafirce da abin da aka saukar wa muhammadu rasulullah ka wannan abin da kika yi kafirci ne tsantsa da fita daga cikin da'irar addinin musulunci wanda duk ya aikata haka ba musulmi ba ne ya fita kafiri ne lamba ɗaya saboda haka amma ke a karan kanki a yanzu da kika yi wannan nadama ni ba zan ce ke kafira ba ce Allah shi ya san matsayinki ban san ki ba kuma kamar yadda na ce ni ke ba ɗalibata ba ce ba yadda za a yi ɗalibata ta yi wannan abinda kullum muke tsanantawa a kai kuma abinda kullum nake neman Allah ya tsare ni kar ma in haɗa hanya da mace mai irinsa ai ba yadda za a yi kice kuma kin zama ɗalibata duk wanda take jin wa'azin malamai kuma ta ɗauka da gaske malamanta ne ai tunani ma ya zo mata cewa za ta je wurin malami tsubbu ba ma zai zo mata ba kwata-kwata ballantana ta je ta tambaye shi ko rakiya ba za ta raka wani ba ko experimental ziyara ta je ta ga yaya ake yi ba za ta gwada ba ana maganin ciniki ne fa tsakanin musulunci da kafirci ka yadda ka shiga cikin wannan cinikin to da haka ni zan yi miki irin na malamin mu ne in ce miki ni ban sani ba ban san hukuncin ki ba amma in akwai wani malami da zai baki abin da sauki sai ki je ki same shi ni kan ban sani ba abin da yasa na ce ban sani ba na sani inda Allah ya gafiru zunuba jami'a ko me ka tuba Allah zai yafe maka inda ka dawo cikin hayyacin ka ko kafirci tsantsa ka fita a musulunci ka dawo amma ke ki riga kin yi abun ya riga ya auku akan mijin yanzu ce ki koma wajen bokan ne ki ce ya warware ko zan baki addu'an da ake warwarewa wanda ni ko ban iya ba ko zan ce ki je ki ce wa mijin ga abin da kika yi shi yasa ni ban sani ba don haka wannan ya ishi sauran gare ku ku kuma tsoron Allah ki je ki aikata wani abin da zaki zo ki zo ki tambaya a ce miki ba san yadda za a yi da ke ba ni dai kan da gaske ilimi na bai kai wannan ba ban sani ba kuma nas'alullah al'afiyata was salama Allah ya tsare mu da irin wannan fitina ni dai kullum ina faɗa ni ban ga menene daɗin da miji yake da shi da ya kai har a masa wannan ba wallahi miji yanzu ya kai daɗin da zaki sai da addini saboda shi a zo ana magana cewa ke arniya ce kan ko musulma saboda miji yanzu mijin yana da wannan daɗin yanzu gashi an bar miki shi ai an bar miki mijin baya magana kowa saboda ba kya son kishiya abinda nake so mata su gane duk yadda kike son mijinki wallahi baki kai da nana Aisha take son manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma duk darajar mijinki bai kai darajar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma duk yadda ba kya so ku yi tarayya da wata akan mijinki bai kai da nana Aisha take kishi akan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma saboda hukuncin Allah ne haka ta haƙura aka mata kishiya takwas ta zauna da su a lokaci ɗaya takwas su tara suka zauna tare har ya rasu kuma suna nan tare da su ai tana jin kishi ba ba ta ji ba duk motsinsa tana kirgawa duk kalmominsa duk dubinsa da wata tana kirgawa kuma ita ma ba ta jin daɗi yadda kowa ba ta ji amma sai dai tsarin Allah na adalci shi ne yi miki kishiya ba shi zai rage miki darajar komai ba a wurin miji inda don mijinki ya auri wata zai sa ke naki matsayin ya ragu da na Aisha wannan mata guda tara nan fa guda ɗaya ce kadai ta riga ta cigawa gida. ita ce na na Sauda bintu Zama. duk sauran ita ce uwar gida dukkansu sun zo sun same ta ne amma akwai wanda ta rage mata matsayi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa ya fi so ita duk abin da aka zo kowa ta ci nata rabon kuma kowa ba za ta ce an zalunce ta ba amma kuma ba wanda aka rage son ta kafin aka ba wa wancan kowa shi namiji haka Allah ya buɗe zuciyarsa zai iya so wancan ya so wancan ya so wancan kuma ba tare da ya rage daga son wannan ba in kina so ki kyautata wa mijinki ki zama ta gari mace kowace ce za a yi kishiya ba za ta rage miki komi ba akwai wata kuma da matsayinta baya fitowa ma sai an mata kishiya saboda mijin yana ganin halinta da bai san cewa mata ashe wato akwai waɗanda wannan matar tafi su ba sai ya yi wata sai ya gane cap ashe wannan tana da kirki sai ya ƙara rike ta sosai sannan akwai ɗansu halaye yana ta zagin wancan ke be ke kullum kira ni ina ta gwaninta baya ina ta abu baya ganin gwaninta sai ya aure wata ne sai ya gane ashe gwaninta kike yi shi inda ke kadai ce shi ya dauka zaki iya zama kamar namiji ne ko ba zaki taba zama kamar namiji ba in ya karo wata ne sai ya ce a ashe ke ma kin fi wasu sai ya kara rike ki da kyau amma mace ta ce wai za ta yi tallan addinin ta saboda saboda za a mata kishiya Allah wadaranki amma ni dai kamar yadda na ce ni ban toshe miki kofar tuba ba wannan yana hannun Allah ne ni ba ruwa na ba ni bane ni dai kawai na ce ba ruwa ne da ke kuma ni ban san ki ba kuma ban san amsa akan tambayar ki ba kamar yadda wata mace ce ita ma ta taba yin irin wannan ita ma malamin mu ce mata wallahi bai sani ba zuwa ta je ta samu boka ita kuma saboda dalilin kishiya ta je ta samu boka aka je aka yi laya aka ce ta je ta jefa a cikin bakin gawa suka je za a yi wankan gawa ta samu ta buɗe bakin gawan ta tura a ciki aka rufe aka ɗauki gawar aka je aka binne a haka kishiyar tata sai zama yadda gawan nan ta tafi aka kishiyar ta tafi ba a sake ganin ta ba ta mata kurciya wannan mata yanzu ita kuma ba haiki zauna ki ci duniyar ba tunda ita baka nan sai ta zauna mijin ya zama ya koma kanta ta mallake shi ta samu kuɗi sai ta tafi aikin hajji tana zuwa aikin hajji an shiga cikin masallacin Allah mai alfarma sai bata ga ɗakin kaba ba ana ta ce ikon Allah ga ɗakin kaba ta ce ina yake aka sa mata ta taba ta ce ita wallahi bata ji komi ba haka ta dawo bata ga ɗakin kaba ba ballantana ta iya dawafi a wurin aka je ta bi jirgin yawo ta dawo shine wata ta samu malam waya za ta yi aka ga wannan ma'aika ce baka san ya ta yi ba da bata san ta nemi malam ba sai da ta yi wannan aika aika yanzu in ka ce mata ta tuba ita wancan matan ba ta dawo ne Ga wanda aka sa mata abu a bakin za ta je ta nemo abun ta je ta ciro ne kaga dole ka ce baka sani ba kuma ka zo ka bude kofa irin wannan ka ce Allah dai ya ki Allah to wace ta ce bari ni ma in yi sai in tuba wa takunu min ba'di qauman salihin haka ni a irin wannan ba wasa a ciki kwata kwata ni ban sani ba Allah ya tsare mu kawai